Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 20 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanun labarai amurka ta gargaɗi rasha da cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani da ci gaba da tsangwamar ƙasar ukraine da take yi ta amfani da sojoji wani gungun sanatocin amurka na jam'iyyar republican jiya ya kira ga gwamnatin shugaba biden da ta ɗauki matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban rasha vladimir putin yake yi na mamaye ukraine Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taba yin garkuwa da shi a kasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake a Vienna da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran. To, kani labarin kenan. a fannin rahotanni za a jiyar da wata daɗaɗɗiyar gaba tsakanin matasan wata unguwa a birnin accra na ƙasar ghana da kai ga rasa rayuka da zaman ɗarɗar a sassan birnin wai wanga fada ya jima and so ina duba inda yan mu sun improve intelligence za a ji wani abun sosa na mutuwar wata budurwar da aka raba ta da budurcinta a birnin maiduguri najeriya ne kamar yare bindinta sai ta yi ihu mutane suka gadarin sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan vaginetinta to daga nan sai ta koma ɗaki sai ta cika ma kanta Idan mun nufi jamhuriyar Nijar kuma za a yadda 'yan gudun hijirar Boko Haram ke neman na abinci ta hanyoyin ban takaici. yara ƙanana 'yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintan tsakuwa da sauransu ba komi ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani ga ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rashar mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diflomasiya domin warware rikicin. kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida wa muryar amurka a jiya laraba mun yi wa rasha ta yin wani bayyanannen zaɓi wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diflomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun a lafazin blinken yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin murya amurka a gabashin turai miroslava gongats tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shi da ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba sakatare blinken ya ce rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi sannan ta girke sojoji kusan dubu ɗari a bakin iyakar ukraine waɗanda za a iya ruɓanya adadinsu cikin ƙanƙanin lokaci na ba da umarni blinken ya ƙara da cewa amurka za ta ci gaba da agazawa ukraine da kayayyaki inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba a halin da ake ciki kuma wani gungun sanatocin amurka na jam'iyyar republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban rasha vladimir putin yake yi na mamaye ukraine bisa tarihi fara yaƙi yana da sauƙi amma kawo ƙarshen shi yana da wuya shi yasa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban rasha vladimir putin mamaye ukraine a ta bakin sanata john cornyn yayin wani taron manema labarai jiya a ginin majalisa na capitol hill haka kuma alkawuran da aka yi wa ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata putin ba kada a yi kuskuren fahimtar lamarin burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shine mu dakatar da putin sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye ukraine kamar yadda konin ya kara tsokaci labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin shugaban amurka joe biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a vienna da nufin matsa lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin amurka da iran domin sakin amurkawa da 'yan wasu ƙasashen yamma a asalin iran waɗanda iran ɗin ta ke tsare da su barry rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya laraba a wajen otal ɗin Palace Coburg da ke birnin Biyana, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfado da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri wanda a takaice ake kira da JCPOA wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015 inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya. A madadin hakan ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan kasashe suka kakaba mata. A jiya da safe, Rosen ya isa birnin Viana ta jirgin sama daga birnin New York yana cikin amurkawa hamsin da biyu waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin amurka a alif tara lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hambarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan amurka To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana inda wata daɗaɗɗiyar jiƙaƙƙa tsakanin matasan wata unguwa ta kai ga rasa rayuka aƙalla biyu baya ga jin raunuka. Tuni dai aka baza jami'an tsaro a sassan birnin. Hawa Abdulkarim gare ki. Wannan karar bindigan dai rikici ne barke tsakanin matasan anguwar Nima inda aka fi sani da bakin kwata a nan birnin Accra, Ghana. Rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutum biyu da kuma jikkata mutum ɗaya. Sai dai mazauna masu sana'a anguwar suna zaman ɗarɗar kamar yadda suka bayyana. ni na zo na iske fada na gani ni ban san komi ciki ban ma kere muna aiki na ga amma ya bar aiki ya je su yau muna jin yunwa customers na zo suna wucewa to muna allah allah sai polisiyawa su bar mu yi aiki abin gangan da ya faru ga mu ba mu ji daɗi ba har masu aiki ma ba mu san da zama na kuma muna zo ne an zo an bi mutane da wuka ke da kunni da kaina da ke sai ga an bi ni da wuka yaro na kuma ya doki moto zai doki fasinja bullet ya zo ya buga kafar shi ya fito kin taba gani irin waga bai faru ne taba gani ba o in ba jiya ba amma yanzu da aka haje muna polisi an kwale mu kwance a tun da sojoji da eh, polisai sun zo sau shi hankalin mu ya kwanta masani a harkokin tsaro malam adib sani ya danganta afkuwar lamarin da sakacin jami'an tsaro saboda wannan da daɗiyar fada ce tsakanin matasa a fadarsa ya ce da a ce 'yan sanda ko hukumomi sun bibiyi batun da ba a kai ga rasa rayuka ba wai wanga fada ya jima and so nna duba nda yan mu sun improve intelligence nda suna on the ground suna jin magana suna gather intelligence inda mun iya mun gane kaman akwai wanga fadan da zai iya kawo muna damuwa in ba take action But unfortunately to gashi mu duka mun ga abin na ya faru yana kuma present muna wannan opportunity ne mu duba a cikin magana maganan gangs a cikin zangoninmu eh, so da mun iya mu take action. To Malam Adib Sani bayan wannan tarzoma kamar yadda muke gani yanzu duk jami'an tsaro sun kewaye nan wani mataki ya kamata da su ɗauka? Ina ga manyan tsaro suka je suka ga babanmu eh, Professor Sheikh Osman Nuhu Sharbutu wato shine Chief Imam. Eh, ana yana da darja kwarai a cikin zangonninmu kuma ana respectin shi. Eh, shin true office shi eh, an yi a make sure kaman wanga bai kuma yi. yayin da shugaban 'yan sandar Greta Accra DCOP ED Sedu Lansa tare da tawagarsa suka kai jiki inda lamarin ya auku sun yi wa matasa gargadi kamar haka. Manya ka ga mu zo mu ba komai ne muna so mu gaya muku mai zaman lafiya kuke so kowa ya samu ya kasuwanci kuma ku zauna bakin ya ku sha iska. We will come after them and settle them so that you can have peace of mind. har ila yau 'yan sanda na farautar shugabanni 'yan bangar hawa abdulkarim ya sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga hanifa da kashi na biyu na labaran duniya a jiya laraba shugaban amurka joe biden ya amsa cewa shekara guda da ya yi a kan mulki ya ga abin da ya kira kalubale da kuma gagarumin ci gaba yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a fadar white house shugaban ya fara da faɗin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata ya kuma ba da misali da karuwar amurka da suka karbi allurar rigakafin covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin amurkawan ya ragu sosai biden ya ce kamata ya yi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen covid-19 fiye da haka amma yanzu muna yi fiye da hakan laraba ta kasance rana ce da amurkawa za su fara odar abin gwajin covid-19 na kyauta ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar democrat na amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa amma da alama kila haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai ɗari babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar republican za su ba da goyon baya ga shirin wanda zai ba da damar rika saka idanu a zaben ƙasa gaba ɗaya domin a canza sabbin dokokin zaɓe waɗanda aka zarta a majalisun jihohi 19 na jam'iyyar republican To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu birnin Maidugurin Najeriya inda wata budurwar da aka raba ta da budurcinta karfi da yaji ta mutu au bayan ta kashe kanta au bayan an kashe ta. Tuni dai wanda ake zargin ya shiga hannu ga Haruna Dauda da rahoton. an dai kame wannan mutumin ne a jiya ya ma wannan yarinya fyaɗe yar shekara goma sha shida haihuwa yayin da ya kulle ta a ɗaki sannan bayani ya nuna cewa yarinyar ya ta kashe kanta da kanta sai dai har ila yau babu wani bayani game da gaskiyar wannan lamarin suka ce suna bincike a kai rundunar ta habisa da mun ma'aikacin kungiya mai zaman kanta ne wanda aka fi sani da ngo kuma yarinyar aka ce tana aiki a gidansa ne ake zaton cewa ya hallaka ta har wanda kawai bincike ne zai tabbatar da hakan asp sani shatan tambayari shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bondo wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin. Wani eh, mutumin he has been arrested on is on. Oh. Asiti ne da ba a sace nin gaskiyan ba. Gine kamar ya rafin ɗinta sai ya kai ihu mutane suka gadarin sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan vaccinating ta. Daga nan sai ta koma ɗaki sai ta cika makanta amma dai abin da ya zo mana kenan sai bincike ne zai tabbatar mana da gaskiya amma muna bincike ne. Mrs. Lucy Nana wata mai kare hakkin Bel Alaman musamman ma mata da ƙananan yara. yara ga abin da ke cewa game da hakuwar lamarin. Wa Ba wai ina bin don shari'a ba aiki na dama kare haƙƙin mata da yara na kama hanya sai na kira kwamishina a sports a eh. sai na buba da yake muna anguwa daya da yake wuya da critical stakeholders a wancan tsakanin 203 da 303. Eh. Sai su kama hanya ki je police station. Na kama hanya na je police station na zo na ga 'yan mata kanana guda uku sai ko na ga shi yaron da a yayi cewa ya yi wa yarinya Fiyaɗe kuma ko ya kashe ta ko ta kashe kanta shirin gaibu sai Allah da yake ba wanda yake gure hukumar yuna na tabe waɗannan yan mata game da abin da ya wakana ga abin da take cewa yara yan mata da ne musu interview ina da muryoyin su suka ce wai sun ji tana ihu suna zuwa ne dama yana waya sai ya kira su su hudu ne a guru. Eh. sai wannan yayi haka sai wannan ya nuna sai ta ce ita sai nuna ita yarinya mai rasuwa Aisha a Umar kenan sai kuma sai ce abin da ba ma shiri da shi me yasa yake kira na sai ta je yana tana zuwa daki sai ya kulle kulle daki a eh. kanta can daga baya kuma sai suka ji yarinya tana iyo ko kuma Yusu Nana ta san alakan wannan saurayi da wannan marigayiya to dai masa wata tambaya da bai iya bani ansa ba ka ce kana saka aure ta ne eh ka je iyayenta sun san ka ba su san ta ba su san ka ba to mm. kaga yayi karya to yanzu a takaice dai lokacin da mutane suka isa wurin sun isa sun tada ita rai ne ko kuma gawanta ne suka gani a'a sun same ta da ranta tana kwance ma shi da fari ma ya gaya min waya ya don bai ga jini akan bakin wukan ba wani ne ya ce ka gani sai juya ka gani sai ga jini ya ce ka gani fa akwai jini so wanda ya zo din ne shi ya san kuma da jusul nana kenan mai fafutukan kare bil adama, musamman ma mata da ƙananan yara ke bayani game da kisan da ake yi wa wata yarinya da ake kira Aishatu Umar a nan cikin garin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda matasa akasari 'yan gudun hijirar Boko Haram da ke fama da matsanaciyar fatara ke bin tituna suna kwasar tsakuwar da aka gina titunan da ita suna sayarwa don neman na abinci daga yankin difa ga abakar isa da rahoton. Matsalar tashi hankali na Boko Haram ya kawo rishin ayyuka na yau da kullum. Wannan rishin aikin ya saka al'umma wani hali na kaka nikai musamman ma 'yan gudun hijira. Inda rishin aikin ya kai su tonon tsakuwa na jikin sabin hanyoyi kwalta wanda aka yi albarkacin babban sallar da kasar Nijar ta zama jamhuriya. Duk da kwasa da tonon tsakuwa yana kawo illa ga hanyoyin su kam 'yan gudun hijira a ganin su hanya ce wanda za su ci su sha musamman ma yara ƙanana 'yan mata da samari masu tonon tsakuwa na kwalta wanda ba su so in ambaci sunayensu ba da karfe shida za mu taso mu zo nan mu zo mu surfa grabe wannan sai mu je mu saida mu siya dan roma jimu idan muke yi don ba mu da komi idan muka zo don ba abin da za mu shi yasa muke zo muna tonawa idan muka tona kuma da shi za mu ci kuma da shi muna sha shi yasa muke zuwa muke tonawa ba mu da kuma wani aiki duk da matakai da aka ɗauka don hanawa ko kwace sokuwan da kayan tonon har ma da kame wasu hakan bai hana matasa 'yan mata da samari ci gaba da tonon sokuwa na jikin sabon hanyoyi kwalta da aka yi ba muhammad baki jamilu babban darakta mai kula da hanyoyi na jihar difa kun ga abu ne wanda aka zuba kudade masu dan karan yawa aka yi shi kuma yanzu saboda dan dutse wanda ake tona wanda bai wuce su sai da shi ba naira dubu guda dari biyar har dari biyu ma wasu yara sai da suke yi saboda shi kuma za a zo a yi ya kawo mana banna wadda ta, miliyarori da yawa da yawa babu misali akwai matakar da kuka doka a bisa wannan matsala eh, wannan aiki mun yi shi ni da kankai na ma da kaina na sha biya hanya sosai har na gaji mota mota ma da na ciko ta dutse wannan ya yi mota goma da ina kama ina kwacewa ga hannun yara a ganin kungiyoyin yan gudun hijira karancin kulawa ya saka yan gudun hijira yan mata da samari wannan halin bello ibrahim shugaban kungiya gwamkuwa mai kare hakkin yan gudun hijira na difa matsalolin da suke faruwa musamman ga yara kanana 'yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintan tsakuwa da sauransu ba komi ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki to gaskiya wani abin ya kasance kamar kusan dole ne saboda babu abin yi inda a ce akwai abin yi to lallai za ka samu yara abin da za su iya yi shine su tafi makaranta amma rashin aikin yi yake sawa yaran ka ga sun fita suna neman wasu abubuwan da za su taimakawa kamar iyayensu tunda babu wani taimako da suke samu daga gwamnati ko kuma project matsalar yaƙi da hana tonon tsakuwa matsala ce wanda kowa sai ya kama za a samu mafuta usman ali shugaban matasa na difa in ka duba wannan tone-tonen da yaran suke mutane duk mun sa ido mun bari mun ce ai akwai iko a gari shi kuma mun mance wannan kwaltan ba na gwamnati ba ne ba na meri ba ne namu ne na difa da yau in kwaltar nan ta lalace ca za a difa babu kwalta ba ca za a yi a nijar ba kwalta ko gwamnati ba ta da kwalta ba ko meri ba ta da kwalta kenan aiki ne wanda ya kamata mu tashi gadan gadan mu da kanmu in mun ga yara suna irin wayannan abubuwan mu dan tsorata su mu hana su su tona difa dai gari ne wanda yake da karancin hanyoyi tun fil azalma abukar isa difa nijar sashen hausa na muryar amerika a gaida abakar yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali ke fara haska fitila kan rahotannin da ke nuni da cewa ana fuskantar matsanancin karuwar mace-macen aure a dukkan jihohin jamhuriyar Nijar. Inda bayanai ke nuni da cewa an fuskanci mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da agadas rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan sami korafe-korafen neman kashe aure kalla shida a kuma raba akalla uku daga cikinsu. su. rahoton ya kuma nuna cewa shekara ta 2021 ce shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar baki daya. Kamar yadda muka alkawarta mun haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sannin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta. Bakin da muka gayyata su ne Hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF. E sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. Wakilin mu a birnin Yamai Suleman Muni Barma ya fara da tambayar Hajiya Halima Sarmai yaya suke ganin wannan rahoto kuma menene suke ganin ya haddasa wannan matsala sai ta bayyana cewa Ya a yanzu kamar yadda ake aure haka ake rabuwa abin ya zama kamar wani ado ni ce matsala tana ga kowa kaga mu a lokacin da muka yi soyayya muka yi aure uwayenmu sun bar mu mun yi soyayya uwayenmu sun bar mu mun yi zaman aure amma mu a wannan generation ta kamar mu mu muke ma yara soyayya mu muke ma yara zaman aure in ya ce in ɗa ne ya zo ya ka maka zancen soyayya zaka san na farko yawa ce ce ake aure a wani gida ne mi wani irin hali gari su to kaga wannan hali da muka sa gaban na neman abin duniya kaga yana kawo cikas in tahiya ta tahiya mm. kuma bayan haka yara yanzu wani abu da suke kamar aunawa ne suke in gani in ina aihuwa ko ban aihuwa ka gani in aka yi aure kenan aka yi zaman wata uku hudu aka ga shiru ne za a yi ka bincika juna ita yarinya daga bangaren ta uwaye su akai ta na akai ta na a bincika ta shi namiji ko da shi dai shi yake lahi ba ga gare shi ba yake kullum lahi ta ake ga mata yake kenan su kawai eh, namiji shi yana jiran in aka yi aure bayan wata uku wata hudu ya ji lalle kam ana jiran wani abu mai mahimmanci in babu wannan to matsala na ga mace kenan ka gani daga nan matsala ta wara hmm. eh, gida biyu ne za a gamu to kowanne yana neman a zamantakewa ya musguna ma dan uwan shi saboda kana kallon kamar wannan shi yana so ya ci dukiya ta ne arme tun lokacin da aka ce za a sa aure tun lokacin nan ne ake fuskantar matsala hmm. tsakanin gidajen nan biyu da na uwaye da na amarya da na ango to tun daga nan abin hayya kai ga zaman su na aure to ka gani duk waɗannan matsalolin suna ciki falmata wannan rahoto na ah, IAN ya kwatanta cewar mata su ne suka fi maza kai koke a gaban kwamitin ta domin a raba aure abin da ke nufin kamar kusan ku ne watakila ba ku da haƙurin zaman aure a yau ya aka yi haka lalle yanzu wannan abun ya zama ruwan da daga mu duniya wannan adadin da association islamic ta bada wannan nata ne akwai na gidan shari'a na justice akwai wanda aka yi a gidaje kina sake ki wannan ba a san iyakarsu ba wai wannan abun da aka gani ne ake kwatantawa lalle in an ce bera na da sata da dawama na da wari ana iya cewa matan ne za su kai korafi amma su da kansu mahi yawancin su suke kai kansu hatta kasu ga kai su kai korafi na farko kamar yadda mamata ta ne in kika ga namiji saboda duke shi ake kallo babu ruwanka mai ci da ne mai sha da ne mutum ne aljani ne babu ruwanka kin dai ji an ce wane ne yana da kaza ki armi amma mata ma ya kamata ku lissafa lokacin da yake soyayya yana zuwa gidanku yana allah allah marice ta yi magarba ta ya zo ya hira yana so ya ganki mutunan nan dan yana son ki ne ya armo ki ya kaki gidan shi kinan abun da zai sa mijinki ya zamna ke da shi ke zaki kireyan abun da zai zamna tare da ki in kin bikin ce wai dan duke shi zaki arme shi in kin shiga tashar mota banza za ki sabka wurin wulakanci abin da ya ga dama zai tun shi da kanshi ya san da ba son shi kike ba dan abun shi ne kika arme shi na ɗaya na biyu abin da ke kashe armi abu ne da muke so gwamnati ta tashi ta ɗauki sandar ta milki ta ba ma gawa kashi don mai rage wani gurfaman da mutane suka ƙirƙiro. kamar kungiyoyi kungiyoyin da ba gaira ba sabab ba dalili mata ne mata da maza ake gamawa matan armi mazan armi samari ku gama saboda Allah da annabi dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani mai ciwa-ciwa da kai da baka aikin komi an gama ku an ce da sati sai ka zuba shika takwas to kai mai salar in shika hamsin ka zuba wannan me maka saura in kana da salar in kai dan kasuwa ne wa to matar da ba ta aikin komai kuma ta sa kanta mi aka ce ta shin namiji ko mahaukaci ne aka ce matar shi na biye biye na ta shin shin ya zamna da ita ba ya zamna da ita ba wannan abu yanzu dai shi ne ummal iba'is mutuwa armi tunda ni na baki jikka guda kuɗin kayan miya sahi da rana da marici ina kika samu ta takwas kina zuwa da sati ba a gidanku ba ake baki ba wani abu baki ke sida ni dai ban baki ba ina kika samu shi kamar wata adashe ce ta zamani adashe ce ta zamani a tattara miliyan biyu da jika wane ne a tattara a baki to wannan abu da mun san akwai association gwamnati ko proje ke kawa tana tallafa ma mata da matasa su yi sana'a an san inda kuɗin ya hito an san yadda za a sarrafa shi inda zai shiga to yanzu shi wanga ba gwamnati ba ne ba wani arete ba gare su ba wani association ba ce kawai kungiya ce in ma a dashe ce ta dala goma ta dala ashirin ta uwaye da kakanni an san wannan babu mace ba a hana ta ta yi cewa ta kuɗin kayan mai kinare amma abin ne ya wuce gona da iri jika ta kusdu sati kullum in ka zo sati ma ta bata nan ta uh, ta wurin reunion bata ma gaya maka ba kuma jika takwas jika takwas a ce na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ga na gama ta ka wurin ko ka ci da ta ko ka da umarnin komi ka ɗauka wangare ne mana mm. duk yana cikin abin da ke sa armenian nan ya zama abin da ya zama arwan darga duniya Malam Sani, ku malamai me kuka fahimta game da wannan matsala ta yawaitar mutuwar aure a nan jamhuriyar Nijar? Na farko abin da ke ka mutuwa aure rashin sanin menene aure. Mutane ba san menene ma auren ba. Yadda kanti ta gai da sadda aka yi aure ba irin na yanzu ba ne ba. Da akwai kyakkyawar ɗabi'a to yanzu babu ita. Aure shi kanshi ibada ne. manzo Allah ce aure sunna ta ce kuma wanda ya kwaɗe kan barin wannan sunne to ba ya tare da ni babban matsala ni ina zuwa association islamic ina ganin duk abin da ake gayi ni kana iske ka eh, mace kamar da ta kai ɗari biyu ko ɗari da hamsin ana neman bigor saki sun zo neman eh, a ba su takardar saki amma in suka zo ba ba su ba ake ana ɗa musu sulhu su je su dawo su je su dawo kamar a samu wata lallai saki halal ne yana hannun namiji amma wani hadisi manzo Allah yana cewa saki halal ne amma Allah yana hushi da shi annabi ke cewa tunkahul mar'atul arba'a ana auren mace hudu na farko kana auren mace dan kyawanta kana auren mace saboda dukiyarta kana auren mace linasbiya saboda kaman eh, babanta yana wani sarki ko yana wani deshe ko yana wani minister ka gane babban mutum kenan babban mutum kana auren mace dan addinin ta amma manzo Allah ya ce fa alaikum bi zati din na zaba maka wadda ke da addini saboda ita ke za ta samu ɗiya masu tarbiyya in za ka neman aure bincike ake yi na harko a nemi addini wane yana da addini a eh, dan gidan wane ne a ah, ai baban shi mutumin kirki ne sannan ita yarinya in ta zo maka da sarmayi amma ba ko yarinya wata yarinya sai an yi soyayya an gashi an lalace sannan sai a zo a yi aure ta ya za a yi aure da wama bai yiwa ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora a inda muka tsaya a bayanin malam mu kuma ji yadda waya salula ke taka rawa a wannan matsala. Kafin nan a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF e sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. Daga nan sai wakilin namu Sulamin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe a wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da ta tari wato bakwai kenan abokan Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da labarin sake wani likita da aka yi a jihar Kaduna. Yanzu dai a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni da Hamza da ya hada da da shi kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba cewa sai sannan.